Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masarare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyina ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa shirin na hantsi na yau Litinin 12 ga watan Yulin shekara ta 2023. bayan labaran duniya za mu kawo muku tattaunawa dangane da jawabin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gabatar a safiyar yau din nan albarkacin ranar demokuraɗiyya haka kuma za ku ji cewa kungiyar kwadagon najeriya ta ce daga yanzu ba za ta ƙara yin biyayya ga duk wani umarnin kotu ba da zai hana su ɗaukar matakin doka kan wani tsari na gwamnati da ya talaka. muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda nasiru adamu hikaya ya shirya kuma zai gabatar haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun najeriya to amma kafin duka waɗannan ga halin da duniya take ciki tukunna jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya a wani mataki da mutane da yawa ke wa kallo dama ce ta sauka illar da turai ta yi wa afirka a tarihi a watan disambar da ya gabata jamus ta mayar da wasu kayayyakin tarihi a 22 da aka wawashe lokacin mulkin mallaka zuwa najeriya amma bayan watanni biyar ana yin tambayoyi a jamus kan ko masu kula da al'adu sun yi hikima wajen mayar da takulla ta tarihi zuwa can takaddama ta ɓarke ne bayan da shugaban najeriya wanda ya sauka muhammadu buhari kwatsam ya bayyana a cikin watan maris cewa za a mayar da kayayyakin ga wani basarakin gargajiya ba ga ƙasar Najeriya ba kamar yadda Jamus ta yi tsammani. Wanda Buhari ya bawa sunan shi Oba na Benin, wanda ya fito ne daga zuriyar mai mulkin da ya yi mulkin kasar wato mulkin masarautar Benin lokacin da tura mulkin mallaka suka shi tagulla a ƙarshen ƙarni da goma sha tara. Wannan da shi ne mataki na ƙarshe da shugaba Buhari ya ɗauka kafin ya miƙa mulki ga Bola Ahmed Tinubu. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya rattaba hannu kan wata doka a jiya Lahadi inda ta akaba wasu 'yan kasar Rasha 178 takunkumi ciki har da alƙalan kotun tsarin mulkin kasar na tsawon shekaru biyar. Takunkumin ya hada da wato rike kaddarori da hana kasuwanci da zirga-zirga da sauran matakai. Rasha ta harba jiragen sama marasa matuki na kama kazi da Iran ta kera a Ukraine cikin dare don ganowa da kuma lalata wato tsaron sararin samaniya ukraine ta kuma harba makaman masu linzami daga jirgin ta a cewar mai magana da yawon rundunar sojin ukraine yuri ihnat wanda ya magana a ukraine shugaban wagner yevgeny prigozhin ya faɗa jiya lahari cewa mayakan hayasa ba za su sanya hannu kan wata kwangila da ma'aikatar tsaron rasha ba da alama rasha na ƙoƙarin karɓe ikon 'yan amshin shatan wagner da hanyar neman 'yan aikin wato 'yan aikin sa kan su sanya hannu kan kwangiloli kai tsaye da ma'aikatar tsaron kasar. jiya lahadi shugabannin taliban a afghanistan sun musanta rahoton majalisar ɗinkin duniya da ke cewa suna fuskantar gwagwar mai iko a cikin gida da kuma ƙulla alaƙa mai ƙarfi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa a cikin wata sanarwa da babban mai magana da yawon ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya fitar yaya Allah wadai da rahoton da kwamitin bincike na kwamitin majalisar na majalisar ɗinkin duniya ya fitar a farkon wannan wata da cewa ba shi da tushe balle makama ta ce a ƙarƙashin jagorancin shugaban koli hibatullah akundaza taliban sun koma kan tsarin keɓewa na pashtun na mulkin kama karya na mulkinsu na baya a kabul tun daga 1996 zuwa 2001 nan ba da jimawa ba filo zai sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya to amma kafin nan shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gabatar da jawabi karon farko tun bayan rantsar da shi albarkacin bikin ranar demokuraɗiyya wakiliyarmu a halima abdulrauf ta yi ma abokiyar aikinmu grace alheri abdu bayani dangane da wuraren da jawabin na shugaban ƙasa ya mai da hankali Jawabin shugaban ƙasa Ashwaji Bola Ahmed Tinubu ya kunshi ababe da dama inda ya fara da yin tuni akan ababen da suka faru a baya a lokacin da aka soke zaben marigayi eh, zababben shugaban ƙasa a waccan lokaci Murshid Abiola. wanda daga bisani abin ya kai ga ana ta zanga-zanga a duk faɗin ƙasar da dai sauransu kuma ya jajanta wa duk shugabannin da suka yi kokari a waccan lokaci don ganin cewa an samu an ci gaba da yin fafutuka a game da a dasa tsarin dimokuraɗiyya mai ɗorewa kamar su marigayi mushur abiola ya yi jinjina kuma ya yi magana a kan sako na jinjinawa iyalan eh, shi mushur abiola da kuma matarsa da aka kashe irin su marigayi uh, umar musa ya raduwa da alfred Uh, da dai sauransu ya yi jinjina. Daga bisani ya yi bayani akan cewa wannan lokaci ne na 'yan Najeriya su sake tunani akan yadda za su iya ba da gudunmuwa ga demokradiyya ta ci gaba da ɗorewa. Kuma ya ƙara uh, ƙarfafa wa 'yan ƙasa gwiwa kan cewa gwamnatinsa za ta yi duk mai yiwuwa wajen tabbatar da cewa an kawo ci gaba a fannonin rayuwar 'yan ƙasa daban-daban musamman ma sai magana a kan batun cire tallafin man fetur inda ya ce wannan lokaci ne da 'yan najeriya za su sadaukar da kansu domin ganin cewa an yi amfani da duk kudaden da ake amfani da su wajen ba da tallafi ga wasu bangarorin rayuwa musamman na sufuri na zirga-zirgar 'yan ƙasa bangaren kiwon lafiya ilimi ko tattalin arziki da dai sauransu yana mai cewa wani ɗan gajeren lokaci ne 'yan najeriya za su fuskanci irin wannan tsanani amma gwamnati na yin duk mai yiwuwa wajen ganin cewa an tabbatar da cewa duk kuɗaɗen nan da ake amfani da su na ba da tallafi ga man fetur za a amfani da su wajen inganta rayuwarsu ta fuskoki daban-daban da suke tsammani. waɗannan ƙararraki da aka shigar ana ƙalubalantar zaɓensa ya taɓa wannan batun a jawabin nasa? Na'am, shugaban ƙasa Tinubu ya taɓo batun cewa an yi zaɓe wanda yake ganin yana daga cikin zaɓuka bakwai da aka yi tun dawo tsarin mulkin demokradiyya da aka yi gwagwarmaya sosai aka gwabba yaƙi tsakanin 'yan takara wanda wannan ne karan farko da aka samu abin da ake cewa third force Um, aka samu mutane fiye da biyu da suke neman wannan kujera kuma an samu nasara an ayyana wanda ya lashe shugaban kasa, an rantsar waɗanda ba su ji daɗi ba akan ababen da suka faru su bi tsarin doka don ganin cewa sun kwato 'yancinsu idan dai akwai wani abu makamancin wannan kuma kas kawo um, rikici cikin ƙasa ta amfani da kalmomi da bai kamata ba da dai sauransu amma a shirye gwamnatinsa take ta bari doka ta yi aiki kuma baya ga haka a shirye gwamnatin take ta shigo da duk wanda yake da ruwa da tsaki a cikin ƙasar cikin al'amarin gwamnati a kawo ci gaba ga ƙasa. To a gaida Halima Abdulrauf a zantawar da Grace Alheri Abdu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma gasar fili ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Saudiya dai tana son yin haɗin gwiwa ba wato gogayya da ƙasar China ba, inji ministan makamashi na ƙasar a jiya Lahadi yana mai cewa ya yi da shakkun ƙasashen yammacin duniya game da ƙaruwa alaƙar su. a matsayinta na ƙasar da ke kan gaba wajen fitar da man fetur a duniya dangantakar da ke tsakanin saudi da wato manyan masu amfani da makamashi a duniya ta samu asali ne ta hanyar alakan makamashi amma haɗin gwiwa tsakanin rayar da beijing ya kuma ƙara zurfafa a fannin tsaro da fasaha bayan gargaɗi kan ƙulla hulɗar siyasa daga amurka 'yan kasuwa da masu zuba jari na ƙasar china sun yi tururuwa zuwa birnin riyadh domin halartar wani taro wanda ya zo kwanaki bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya kai jiya lahadi shugaban iran ya ce yarjejeniya da kasashen yammacin duniya kan shirin nukiliya na tehran abu ne mai yiwuwa idan har an samar da makamashin har shirin makamashin nukiliya na kasar zai ci gaba da wanzuwa a daidai lokacin da ake takun saka tsakanin tehran da washington domin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015. Tun a watan Satumbar da ya gabata ne aka shafa watanni ana tattaunawa a kaikaici tsakanin Tehran da Washington domin ceto yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya shida suka yi, yayin da bangarorin biyu ke zargin juna da gabatar da wasu bukatu da basu dace ba. Amincewar Ayatollah Ali Khamenei na zuwa ne kwanaki bayan da Tehran da Washington suka musanta wani rahoto da ke cewa suna dab da cimma yarjejeniyar wucin gadi ta tehran da za ta daƙile shirinta na nukiliya domin samun sassaucin takunkumi daga ƙarshe firaministan pakistan shabaz sharif ya ce kaso na farko rangwamen ɗanyen mai na rasha da aka shirya ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar da aka kulla tsakanin islamabad da moscow ya isa karaci sharif ya wallafa a shafinsa na twitter cewa muna farin cikin sanar da cewa kasan ɗanyen mai na farko da rasha ta yi rangwame ya isa karaci kuma gobe za a fara fitar da man ya ƙara da cewa wannan shine karo na farko da rasha ta aika da mai zuwa pakistan kuma a farkon sabuwar dangantaka tsakanin pakistan da tarayyar rasha wani jami'in tashar jiragen ruwa ya faɗi a yammacin jiya lahadin cewa ana kan aikin sauke man. A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙungiyar kwadagon Najeriya ta ce daga yanzu ba za ta sake yin biyayya ga duk wani umarnin da ta kira na je kanayika da kotunan ƙasar ke bayarwa ba na hana ta shiga yajin aiki ko kuma ɗaukar wani matakin doka. kan yanayin da 'yan kasar suka shiga daga abuja ga rahoton hassan maina na. duk da muka yi gurin yajin aiki sai ga gwamnatin tarayya ta je ta hada baki da irin rubaruban alkalan nan waɗanda ba kishin ƙasa bane a zukatansu suna ba su abin da muke kira court order dan a dakatar da wannan wannan alkali mun yi kirayen cewa ita hukumar NJC ta hukunta shi sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta Najeriya kenan comrade Nasir Kabir ke mun karin bayani kan yadda wata babbar kotun tarayya ta hana su ɗunguma yajin aikin gama gari kan janye tallafin farashin mai da gwamnatin najeriya ta yi a baya-bayan nan wata sanarwa da shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta najeriya comrade joe ajero ya sanya wa hannu da jan biro ta ce nlc ta damu matuƙa ga yadda alƙalai a najeriya ke ba da umarnin dakatar da ita daga shiga yajin aiki yayin da duk bukatar hakan ta taso kamar da yadda ke kunshe cikin yarjejeniyar kwadago ta duniya kundin tsarin mulkin najeriya da ma dokar kwadago ta ƙasa ƙungiyar kwadagon ta ce tana cike da takaicin irin hukuncin jekana yika mai cike da ciwa-ciwa da wasu alkalan najeriya ke haɗa baki da gwamnatin tarayya ake bata abinda ta kira babbar barazana ne ga sashen shari'a sakataren tsare-tsaren 'yan kwadagon najeriya comrade nasir kabir ya ce in wani alkali ya kuskura ya sake bada irin wannan umarni a nan gaba to za su bijire. Duk randa wani alkali ya sake irin wannan wato ina mai tabbatar maka wallahi mun yi alkawari za mu yi burus da wannan wato hukunci irin na kotu. Za mu kuma gaya 'yan Najeriya duk alkalin da ya fito musu irin wannan zalunci sai mun gabatar da shi gaban mu ma hukuma ko doka ta aiki a kansa kuma za mu yi burus da wannan injunction da suke kawa mu daina ma sauraron sa. Daga yau babu kotun da za a zama na kwatan 'yancin mu za ta fito ta ce mu dakatar ba za mu saurare su ba. Ba wannan shine matsayin haɗaɗɗen ƙungiyar kwadago ta NLC za mu yi fito na fito da irin wayan alkalai a Najeriya. Barista Yakubu Sale Bawa kwararre ne kan kundin tsarin mulkin. Mu lauyoyi abin da muka sani karkashin doka shine diyan da doka take ya zama wajibi a yi biyayya da dokar. Idan har kotu ta ba da dokar nan cewa kada a yajin aikin nan to dole ne su yi biyayya. Wannan umarni da a kodaushe ta basu sun iya nuna cewa an samu wa'annan oda na kotu ba tare da ka'ida ba. Idan duk abin da kake zargi in ba ka iya kafa hujja ba bai da tushe idan ya ce in an ba da doka ba za su bi dokar ba bai kyautu haka ba amma kuma idan ka ka duba a wani hannun za ka ga cewa su kansu gwamnati ba su cika bin biyayyar doka ta kotu ba dole kotu musamman wannan sabon gwamnati ta ahmad bola tinubu ta ɗauki koyi kuma ta sa sabon babi na gini akan turbar da ta dace ko da daɗi ko ba daɗi idan dokar kotu ce sa tabbatar da sun bibiyayya da ita. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ta gaida Hassan mai na kaina. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa har ila yau na Bauchi arewa maso gabashin Najeriya inda matasa suka taru suka kuma tattauna abin da ya dace su sa a gaba bayan babban zaben uku Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. kamar yadda muka yi bayani a baya gabanin babban zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ya dace su taka a yayi da kuma bayan zaben Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, babawa Chelsea Kofaran, Abdurrahman Amfil shekel da dallami Hanson Baljanga daga ƙaramar hukumar alkaleri. Matasa ku biyo ne mu shiga zauren. ne nake kiran matasa tun da yanzu akwai yiwa da aka ga shugabannin yan social media na gidan wani kaza na gidan wani kaza to irin mutum ya dinga faɗan abin da ya gani ko kuma ka je ka tambayi ainihin eh, makazujin shi wannan dan takarar lokacin tun kafin ma ya fito akwai abubuwan da yi to ka tambaye shi me idan ya ɗauko idan ka zo kana yada a wurin to kaga ka daɗa tallata shi ta hanya mai kyau. Gaskiya. Eh, Abdulrahman Amfel shekar duba mana in kuwa haka ne tunda gabar siyasa daban za ka ga dama su 'yan siyasa yawanci faɗan daga magoya bayan ne amma su sai ka ga suna ziyartar juna manyan inda mutum na dubawa iyalan suna ziyartar juna yaran su ke karatu a ƙasashen ketare yawanci matasan ma talakawa ne suka fi zama waɗanda saniyar ware an gama ba a damawa da su amma za ka ga matasa ne lokacin siyasan ake amfani da su wajen ta'addanci wajen su sassare saurari juna ko wajen ma ba masu ilimi ne ko su zama masu musayar bakakin maganganu a tsakanin to alhamdulillah su shi talaka musamman matasa wasu lokutan a lokacin siyasa akan mai da su farkaran farauta ne da zaran sun gama an gama farauta da su sun kamo namun jaji to sai a watsar da su to amma yana da kyau su matasa su gane cewa kamar yadda ka faɗa su wa'innan shugabanni wanda suke gwara kan matasan a yi ta zage-zagen juna ah, da zaran ko an yi nasara ko ba yi nasara nasara ba za ga suna zumuncin su suna haduwa a wajen taro hasali ma ka samu suna da wani dangantaka na wani business din su wanda yake kawo musu kuɗi wanda kai baka sani ba wannan ya ba kuɗi ka je ka kwarzani wancan wannan ya ba kuɗi ka je ka kwarzani wancan kaga baka nema wa kanka mutunci ba su kan ana ganin su tare kuma duk wanda ka je ka zaga ka zagi dan takaransa to idan ya zo fa bayi karewa akan dan takaranka sai ya taba da darajar iyayenka ma to wannan abu ya kamata a ce mu mata sa mun yi karatun ta natsuwa kanmu mu watsar idan dan siyasa ya yi ɗauki nauyin kafar yada labarai ko ta rediyo ko na siya maka data a kafafen sada zumunta na social media ka yi abin da ya dace menene ka yi honorable ba ni ayyukan ka wanda zan yada ba ni hotunan su ba ni bidiyon su na yada amma kar a baka single kawai a ce maka je ka kawai ka yada manufofin mu kar ka yadda a zage mu kar ka yadda abin nan ka yada karya da gaskiya kaga wannan idan ka yada kai kanka ka jira mutuwanka abin da ka ai ka daura yana nan haka zalika in a gidan rediyo ma kai abinda ka furta yana nan wasu sun ajiye a rakodin kuma baya ga haka abin da ta zo ta ta bibiyan ka don haka mu yi abin da ya dace idan mutum za mu tallata shi menene ya yi sai mu tallata shi da aikace aikacen alkhairinsa shi ya kara daraja mu ma mu yi daraja domin duk wanda ka tallata shi da abubuwan alkhairinsa mutum ya je ya gani ya gaskata kai kanka da ka zo ka faɗa ka yi mutunci a idan al'umma shi kansa dan takaranka ya yi mutunci mutunci a idan al'umma don haka mu yi karatun tana kan kanmu kamar yadda nake ta faɗa mu yi abin da ya dace mu nema kan mutunci mu nema wa iyayenmu mutunci kar mu kawo abin da za a zo a yi ta su kan mutuncin iyayenmu yawwa dallami hansom lissafa mana wasu abubuwa da matasa ya kamata su samu daga wajen 'yan siyasa don su zama masu dogaro da kai ya zama su ma an dama da su yadda ya dace mana. Alhamdulillahi abin da muke kyautata zaton cewa matasa ya kamata ya cancanta su samu daga gurin shugabanninsu Abu na farko akwai wanda suke son tafiya karatu wanda ba su da hali kuma iyayensu ba sa da hali. watakila dalilin samun shugabanni na gari masu tunanin ci gaban jihohinsu da ƙasarsu da su ya ɗiban irin na matasa ne wanda suka cancanta a fitar da su waje su je su yi karatu don su dawo su amfanar da kasar da jihohinsu watakila a tallafa musu wasu gwada ga jami'a ce da take cikin ƙuryan kasar ku najeriya din amma rashin halin iyayen da rashin wadatansu ya sa iyayensu daga kammala karatuttukansu na secondary school sun zauna to watakila muna kyauta samu da aka samu shugabanni masu kishi masu tunani cewa su matasan nan da su aka fara hidimar ya nan tun daga bangarorin farko har aka kai wannan ƙarshe aka samu nasara watakila za su iya bibiyan irin wa'annan matasa din su ɗebe su su kai su jami'oi saboda su zamanto mutane nagari saboda babu kasan da za ta ci gaba matukar babu ilimi na addini da ilimi na zamani watakila shi kansa shugaba din da kuke raka shi ko kuke masa fadanci shi ma ka samu ba jahili ba ne mai ilimi ne to don haka kuma yana da kyau shi ma ya kuyi sa wa ransa cewa dai ilimantar da al'umma don a ci gaba abu na gaba wani da gansu matasa ne suna da ƙoƙari kokari na bangaren kasuwanci babu jari suna da bangarorin masana'antu dai kala-kala wanda masana'antun da ga sun mutu a jihar ko a kasa to kaga sun mutu idan shugabannin suna da nazari da kishi in duk suka ga aikin gwamnati ba zai ɗaiɗaibi matasan nan ba to a mazanin su na shugabanni sun san hanyoyin da za su biyo ta bangaren farfado da masana'antu da kamfanonin da suka durkushe saboda wasu jarrabawa na rayuwa suka addabi kamfanonin to ta da aka farfado sauransu da ya kaga kowane matashi ya samu abin yi daga ran da aka ce maka matasan nan sun samu abin yi to insha Allah ta'ala dukkan wani rikice-rikice da iya samun saukin sa me yasa ake kyauta samun zaton cewa in matashi yana da abin yi ba zai taba tunani je ta da wani hankali ko ya kawo wani tashin hankali a kasa ba to haka muke kira shugabanni din daga ran da Allah ubangiji ya sa aka rantsar da su su sa waransu cewa amana ce a kansu kuma da musu tambaya ɗaya bayan ɗaya ranar alƙiyama kan bayan Allah da aka ɗauki amana aka damka damƙa musu a su na jagorori don in ba za ka iya ba bai cancanta ma ka karba ba mu ko matasan kiran da nake mana biyu ne mu kyautata ma shugabannin zato mu taimake su da addu'a abinda muka san ba za mu ya ba kada mu je mu roƙe su madadin da ka je ka yi gana da shugaba ka gaya masa kuɗi kake so ka bashi kai karshe kanka da kanka to don Allah mu yi abin da ya dace sai mu gudu tare mu tsira tare Allah ya sanya albarka ciki ragaman shugabanci da ya dauka ba mu nan bayan Allah mu ko Allah ya ba mu ikon ya musu addu'a Al-Mustafa Haji sufi kaga kai kana da har matakin hasken matasan arewa wanda wannan ya baka damar ina jin ko ka faɗa mana ma dai kafin mu je ga abun da ka lura da shi wanda 'yan arewa matasa ke bukata shin me ka haska wa 'yan arewa ne matasan me ka gaya musu wannan to a wannan sabuwar gwamnati da muke ganin allah da za a ta tabbata kar dai su manta cewa gwamnatin dan arewa ne ta gama in ta yi musu abin da ya dace to su sa rai mai bi ita wannan in ta hau koda ta gaza wancan kar su mamaki sabila da shugaban ba dan arewa bane na ɗaya kenan sannan na biyu duk da cewa mataimaki dan arewa ne amma wancan ne shugaban dan arewa sannan uwa uba kuma su sani gwamnatin buhari ta yi kokarin ta wajen tabbatar da tsaro alhamdulillah inda ta samu dama an samu saukin wajen abubuwa da suke faruwa musamman arewa maso gabas amma dai wata shiya kamar arewa maso yamma al'umma sun ga abubuwan da suka faru dole ne kanwar naki mu gaya wa kanmu gaskiya shugabannin mu musu addu'a ba za su iya yin komi ba mu ko mu zama masu kwatanta gaskiya matasa mu cire kuɗi shugabannin nan yanzu a misali su dan siyasa kawai damuwansa ya dauki mashin ya baka ba damuwar matashi mashin bane yau in ka biya mu wannan mashin matasan suka zabe ka akalla ba ka sarrafa mutum dubu talatin ka dauki mashin ka biya mutane ba su goma ba shauran nan su ba zaɓe ka bane to ka ganin mu akwai gyara sannan uwa uba in ana so kasar nan ta samu daidaito musamman arewacin Najeriya al'umma su iya ji gwamnati ta sace su suka zabo ta to duk abin da za a yi ana ɗaukan shawarwari na gari kai matashi a misali in kuna da kungiyar ku kun kun shugaba kar ku je shugaba da niyan ya ba kuɗi ne ku je da niyan bukatun al'umman anguwan ku ne a'a kungiyar mu akwai marayu ya'ya ne marayu an rasa an basu muna bukatar da Allah ka tallafa ka biya musu kuɗin makaranta ko na shekara biyu a'a anguwar mu muna da bukatar rijiya ko wani bohul din mu ya gaza kaza dan girman Allah a taimaka a tona mana rijiyar mu kuma za mu ɗauki nauyin lura da ita a anguwar mu primary school din mu babu abun zama malaman ma sun gaza wa sama ma malaman su wuce mutum biyu ba muna roƙon dan Allah ka taimaka mana a matsayin ka na dan majalisar jiha ko dan majalisar jari'a ka dan ɗauki ko da volunteer na malamai ko da mutum uku a sa ku da a nan matasa makon gobe in Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni da mu Elika da na shida kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum ta gaida nasiru adamu el hikaya yanzu kuma ga babban gida jibril da sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar banga ɗaya daga cikin manyan labaran ta ya mai da hankali ne akan janye tallafi na man fetur da gwamnatin bola ahmed tinubu ta bayyana jaridar da ta ruwaito matatan man fetur ta najeriya na tabbatar da janye tallafin da kuma da fito da wani sabon farashi na akalla naira ɗari biyar da arba'in kowane lita jaridar banga ta ruwaito shugaban kamfanin nnpc mai lekari na cewa janye tallafin shine a ala ga tattalin tattalin arzikin najeriya sai kuma jaridar leadership ita ma jaridar leadership ta mai da hankali ne game da karin farashin na albarkatun man fetur ko janye tallafi inda ta rawaito shugaban najeriya bola ahmed tinubu na bayyana cewa gwamnatinsa za ta ɗauki kwararren matakai na ba da tallafi domin rage tsananin wahala da wannan janye tallafin zai haifarwa talakawan najeriya shugaba bola ahmed tinubu ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da gwamnonin jam'iyyar apc a fadar gwamnati da ke birnin abuja sai kuma jaridar premium times ake buga ta yanar gizo jaridar da ta bayyana cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu a yau litinin ake sa ran zai gana da zababbun yan majalisar dattijai da na wakilai na jam'iyyun adawa wato pdp da labour party dangane da takaddama da ake yi na zaben shugabannin majalisun guda biyu babban sakatare ya fadar shugaban kasa alhaji tijjani umar shine ya sanya hannu a takardar gayyatar da aka aikawa sabbin yan majalisun a madadin sabon shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa kuma kakakin majalisar wakilan najeriya femi bajabiya mila sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa bayan naɗa tsohon gwamnan jihar benue josh akume da kuma kakakin majalisar wakilan najeriya femi bajabiya mila da sanata ibrahim hassan hadeja da shugaban kasa bola ahmed tinubu ya a matsayin sakataren gwamnati da kuma shugabannin ma'aikatan fadar shugaban kasa da mataimakinsa yan najeriya najeriya na ci gaba da yabawa da wannan naɗi da aka yi inda yankin tsakiyar najeriya wato north central ke yabawa da naɗa sanata george akume haka sauran 'yan arewacin najeriya sun yaba da naɗa sanata ibrahim hassan hadeja daga jihar jigawa a matsayin mataimakin shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa a ofishin mataimakin shugaban ƙasa kashim shatima naɗin inji al'ummar najeriya zai taimaka wajen tabbatar da adalci da kuma tafiya tare ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ita ita kuwa jaridar daily trust ta bai da hankali ne akan wani labari da wani tsohon kocin kungiyar kwallon kafan najeriya na kasa da shekaru ashirin mr ben domlong dan shekaru saba'in wanda ya samu digirin farko a jami'ar jos da ke arewacin najeriya mr ben dan shekaru saba'in wanda ya karanta zane-zane a makarantar ya samu shaidar lambar yabo da daya wato first class a digirin nasa karshen sharhin jaridun kenan a lafiya. To a gaida baban gida Jibril wato da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaice a wani mataki da mutane da yawa ke yi wa kallon dama ce ta sauƙaƙa illar da turai ta yi wa Afirka a tarihi. A watan Disambar da ya gabata, Jamus ta mayar da wasu kayayyakin tarihi har ashirin da biyu da aka wawashe lokacin mulkin mallaka zuwa Najeriya. Amma bayan watanni biyar ana yin tambayoyi a Jamus kan ko masu kula da al'adu sun yi hikima wajen mayar da tagullar tarihin. Takaddama ta barke ne bayan da shugaban Najeriya wanda ya sauka Muhammadu Buhari ya bayyana a cikin watan Maris cewa za a mayar da kayayyakin ga wani basarakin gargajiya ba ƙasar Najeriya ba kamar yadda Jamus ta yi tsammani. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da karfe hudu na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe uku kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni da kuma injiniyar mu ta yanzu Murtala Faruk Sanyin na ya mutu fatan alkhairi ma'asalam.